An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sarne yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta litini. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kistoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan namu san dokokinmu sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan yammacin waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kamar da aka saba sai an fara da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 11 ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 12 ga watan zalhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan yulin shekara ta 1987 majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar 11 ga watan yuli na kowace shekara ta zama ranar al'umma ta duniya domin a cikin wannan shekarar ce yawan mutanen duniya ya haura biliyan biyar shekaru 40 kafin haka majalisar ɗinkin duniya ta fara tsare-tsare na takaita yawan mutane a duniya ta hanyar takaita haihuwa a shekara ta 2017 majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwa kan cewa yawan mutanen duniya ya kai biliyan 7.4 sannan kuma ta yi hasashen cewa zuwa shekaru 35 daga wannan lokaci mutane a duniya adadinsu zai kai biliyan 9.7 bisa wannan dalilin ne majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya da su ɗauki matakai domin ganin an taƙaita yawan haihuwa a duniya saboda ƙaruwar mutane na buƙatar ƙaruwar ayyuka da kuma samar da abubuwa da mutane suke buƙata a dukkanin ɓangarori na rayuwarsu a fannin kula da lafiyarsu abinci makarantu da samun ayyuka ga matasa da dai sauransu. masu hari ko san cewa shekaru 778 da suka gabata ranar irin ta yau wato 11 ga watan yulin shekara ta 1244 sarkin kasar masar na lokacin ya samu nasarar kwato birnin kudus daga hannun kirsoci waɗanda suka daɗe suna mamaye da shi kafin haka dai kirsoci da kasashen turai ne suka fara yaƙi a ƙarshen ƙarni na ɗaya miladiya tun a lokacin da da kirsoci suka yi ta shiga yaƙi da musulmi lokaci zuwa lokaci sai dai hakan bai baiwa musulmi cikakkiyar nasara a kansu ba wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin dolar ayubi a kasar masar inda sarki salahuddin al-ayubi ya aike da babbar runduna ta mayaka da haka kuma ya sake dawo da birnin kudus ga musulmi a ranar goma 11 ga watan yulin shekara ta 1244 da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ɗaya ga watan yulin shekara ta alif ɗaya tara da da casa'in biyar a dai lokacin da ake cikin yakin bosnia 'yan kabilar sabiyawa waɗanda suke samun goyon bayan gwamnatin belgrade ta lokacin sun yi wa musulmin ƙasar ta bosnia kisan kyashi a birnin srebrenica daga gabacin ƙasar ta bosnia wanda dai shine kisan kyashi mafi muni wanda ya faru a nahiyar turai tun bayan yakin duniya na biyu kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta shelanta birnin a matsayin tudun na tsira ga dukkanin waɗanda suka gudu suka shiga cikin birnin sannan kuma ta jibge sojoji na tabbatar da zaman lafiya a garin amma duk da haka 'yan kabilar sabiyawa sun shiga garin sannan kuma a cikin sawoyi 48 sun kashe dubban musulmin kasar bosnia dukkanin kwamitocin bincike guda uku waɗanda aka kafa bayan wannan kisan kyashi sun ɗora laifin akan sojojin majalisar ɗinkin duniya masu gadin garin da kuma kasashen turai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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirin da muke dauke da zasu zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu yau ne ake gudanar da jifar shaɗan a rana ta uku kuma ta ƙarshe a aikin hajjin bana jaridar ra'ayi yau ta ce erdogan da bin salman sun kulla wata yarjejeniya domin rufe batun kisan jamal khashoggi a najeriya kuwa iyalan fasinjojin jirgin kasa bakwai da aka sake sun biya naira miliyan 800 a matsayin kudin fansa tunzu kuma ga labaran da ke dake a yau ne dai mahajjata da ke aikin hajji a wannan shekara suke gudanar jifar shidan a rana ta uku kuma ta karshe a hajjin bana kusan dai wannan shine ibada ta karshe da mahajjatan suke yi daga cikin manyan aikin ibada da ake gudanarwa a aikin haji daga lokacin da aka kammala jifar shaɗan mahajjata sukan tafi maka domin yin dawafin bankwana yan kuma su sukan tafi madina domin ziyara ta karshe bayan kwashe tsawon shekaru biyu a jere makuntan saudiya suna kai da adadin mahajjata da bai wuce 'yan dubai saboda dakile yaduwar cutar corona a wannan shekara dai an bar dama ga mahajjata daga kasashen duniya domin sauke farale inda jimillar adadin alhazan bana ya kai kimanin mutane miliyan guda bayan haka kuma an saka sharuɗa da ƙaide shekarun masu aikin hajjin inda tsaffi da shekarunsu suka wuce 65 ba su daga cikin waɗanda suka samu damar gudanar da aikin hajjin bana jaridar ra'ayil yawm ta buga wani rahoto da ke cewa gwamnatin turkiya ta mika dukkanin bayanan kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi ga mahukuntan ƙasar ta saudiya akan kulla abota da muhammad bin salman tare da cin gajiyar fa'idar tattalin arziki na wannan kawance jaridar ra'ayin ta ce ga dukkanin alamu dai a dai lokacin da zaɓe ke gabatowa a ƙasar turkiya na shugaban ƙasa gwamnatin ƙasar turkiya ɗin ta rufe batun kisan jamal kashogi da aka yi a ƙasar ta turkiya wanda ake zargin muhammad bin salman da hannu kai tsaye wajen aiwatar da kisan kisan gillar da aka yi wa jamal kashu dai wanda dan jarida ne mai adawa da salon mulkin muhammad bin salman a cikin watan oktoban shekara ta 2018 ya ja wata barbarewa alaka a tsakanin gwamnatocin saudiya da kuma gwamnatin turkiya kamar da kuma hukumomin kasar ta turkiya suka tabbatar da cewa suna da bayanai da suke tabbatar da cewa muhammad bin salman din ne yake da hannu wajen aikata wannan mummunan laifi kamar da kuma hukumomin tsaro na amurka da ɓangaren leƙen asiri suka tabbatar da cewa muhammad bin salman ɗin ne ya ɗauki nauyin al'amarin wannan batu dai yana zuwa ne a dai lokacin da gwamnatin ƙasar turkiya ƙarƙashin shugabancin rajab tayyip ardigan da ke ƙoƙarin sake dawo da kyakkyawar alakarta tsakaninta da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da kuma isra'ila domin hakan ya taimakawa erdogan wajen samun farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar turkiya ɗin da yake fuskantar matsala domin hakan ya ba shi damar sake lashe zaben shugaban kasa da za a gudanar a kasar ta turkiya da jama'a masu rika a sha'afa labaran sana zumku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran wasu majiyoyi da iyalan wasu wasu majiyoyi da iyalan wasu daga cikin waɗanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da su bayan kai harin da aka yi akan jirgin ƙasa kan hanyar abuja zuwa kaduna sun ce sai da aka biya kudade naira miliyan 800 kafin a saki karin mutane bakwai da cikin waɗanda aka yi garkuwa da su kamar da jaridar daily trust da ake wallafawa a najeriya ɗin tarwaito jaridar daily trust ta bada rahoton cewa mutane da aka sake suna daga cikin gomman fasinjojin jirgin ƙasan da 'yan bindiga suka sace su a ranar 28 ga watan maris bayan da suka kaiwa jirgin hari akan sa ta zuwa kaduna daga birnin abuja babu ta kungiyar da wadda dauki alhakin kai wannan hari amma da majiyoyin tsaro da kuma masu bincike sun danganta harin da mayakan kungiyar boko haram wanda ke aiki kabada da kabada da 'yan kungiyar darus salam waɗanda aka tarwatsa lokuta daban-daban a jihohin neja da kuma nasarawa wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce ana sa ran al'ummomin duniya adadinsu zai kai biliyan takwas daga nan zuwa ranar 15 ga watan nuwamban wannan shekara kamar da yadda hasashen ya bayyana wannan hasashe ya nuna cewa kasar india za ta zarce kasar china da yawan jama'a a cikin shekarar 2023 mai kamawa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce wannan ci gaba da aka samu a bangaren yawan jama'a tuni ne akan haƙƙin da ya rataya kan al'ummar duniya wajen kula da muhalli da kuma yanayi sannan kuma lokaci ne na nazari akan inda a gaza wajen kulawa da juna hasashen da hukumar kula da tattalin arziki da zamantakewa ta majalisar ɗinkin duniya ta yi ya nuna cewa a karin farko tun bayan shekara ta 1950 yawan al'ummar duniya baya karuwa a cikin sauri rahoton hasashen ya ce yawan al'ummar duniya na iya kaiwa biliyan 8.5 a cikin shekara ta 2030 sannan kuma zai iya kaiwa biliyan 900 da miliyan 700 a cikin shekara ta 2050 to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan To a Abdullahi Salihu Usman tsana da ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa BOH. To yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa, sannan har ila yau barkamu sake tarawa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu wuraren da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu cani ba irin na shanu ba, musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na zaben shugaban kasa na sha biyu ga watan yunin shekarar 1993 shine kuma na farko a zaben wannan zaɓe shine na farko a najeriya bayan jiwon mulkin shekarar 1983 zaben ya kunshi jam'iyyun social democratic party wato sdp da kuma national republican convention wato nrc wanda marigayi kashin mawo a abiola wato mko shine dan takarar shugaban kasa na sdp yayin da marigayi bashir tofa ya yi wa nrc takara masu ido a ciki da wajen kasar najeriya na ganin zaben 12 ga watan yunin shekarar 1993 a matsayin mafi inganci amma sai aka yi batsi da shi yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi masana tarihin siyasa da zamantakewar jama'a a ƙasar najeriya suna ganin cewa in banda yakin basasan ƙasar babu abin da ya so daɗaita ƙasar kamar wannan zaɓe na biyu ga watan yunin domin tattauna wannan batu na zaben biyu ga watan yunin ne kuma muka gayyato dr sale dauda masanin siyasan najeriya ko malami a jami'ar abujar najeriya don jin irin nazarin da zai game da wannan zaben to dokta kana ganin kaman lokacin da aka sauke shanukan da kan mulki aka samu mulkin wato abacha shi makasan soja ne eh. ba ganin wannan kawo sojan da aka ya sa ya kwantar da wannan gurin da tashi a nigeria ya kwantar bai kwantar ba kasan lokacin da ba aka sami eh, aka sami wannan kakafa kungiyar nan na jeko ko wanda duk da karfin soja da karfin gwamnati da ba su ke da shi da iya ya kwantar da su ba in fact su ma da kansu sojojin sun yi gwagwarmaya da najeko ba su nasara ba a kan dalilin najeko ma ana gani kamar cewa lokacin da ba ta ya rasu abdulsalam ya hau mulki a kan princess na najeko ya sa ma abdulsalam ya ce bari ma a kan shekara biyu ko shekara biyar da rabi bari ya mika wa yanki wa farar hula kuma kamar da kasari mutane sun nuna da ta kwazo da cewa tun da yake yin ma biyola rashin adalci bari shugaban kasa ya fito da yankin yorubawa shi sa a gaban da aka yi ma a 1999 wanda suka tsaya neman shugaban kasa a karkashin pdp da kuma anpp a lokacin obasanjo ne da kuma cimbolu falaye to dokta kana ganin kamar da a ce a wannan lokacin da aka yi zaben jun gwamnatin ta demokuraɗiyya ne kana ganin abin zai kasance haka wadda samu wani sabon canji ina ganin da an da an bar jun za a sami canji a ganin haka ba a shiga irin da muka sami kanmu a ciki yanzu ba a kanmu ya zama rarrabe kowa na tunanin kansa gane ko wani wanda tunani inda ya fito ba wai ana tunanin da za haɗa kan ƙasar Najeriya gaba baki ɗaya ba. To, Dokta ga sake yin zaben shugaban ƙasa a shekara mai zuwa, kuma bisa ka dukkan alamu za a sake kwatanta wannan musulun musulun tiket din da aka yi a wancan karan. Hmm. Wannan karan kuma bai rabu ne zai sake yin takara kamar wancan karan. ba gani kaman za a saka mamaita juntar a najeriya yanzu eh, eh wato gaskiya shine najeriya ba kaman lokacin da aka yi juntar ba domin kawunan mu a rabe suke kuma akwai bambance-bambance tsakanin mu wanda suke yanzu yadda nake ganin al'amura a najeriya mutane yanzu suna bukatar ne mutum wanda zai kawo masa canji wanda zai hada kan kasa wanda zai kawo canji da rayuwar talaka za a iya yin za a iya samu irin wannan a najeriya amma na da dan shota kaɗan kamar yadda kawunan mu suka zama a lalabe yanzu a najeriya najeriya a gani na yanzu kawunan mu a lalabe suke amma idan aka sami shugaba a ganin kamar hope is not lost za a iya samun a canza wani eh, eh, keji inda mutane za su zama mu guda ra'ayinmu yau guda kasa ya zama daurere mutane suna eh, ba za a nuna bambance-bambance ba idan haka sami shugaba na gari kuma an gani a kasa cewa eh yana da niyan ya hada wannan kasa. to dokta wannan rana ta jin 12 an samu abubuwa da yawa da da hankalin kasa me yasa ake tunawa da ita ba kamata a manta da ita ba kawai kowa da kowa a manta da ita kada sake tuna bara eh to eh ka san eh, tarihi ko mummuna ne ko da kyau ne bai kamata a manta da tarihi ba eh, ana barin tarihi ne domin a yi koyi da shi musamman eh, koyin jijiyo shine a kan cewa mutane an yi wahala mutane sun sadakar da kansu waɗansu su masu mutu da yana sami demokradiyya a najeriya saboda haka mutane kala su take for granted demokradiyya nan da muke ciki da wasa ba a yi kokari da a preserve nashi na biyu jijiyoyi ina nuna mana cewa kawo na najeriya fa zai iya zama a hade da aka kami shugaba na gari inda yake a lokacin ma a abiola da cdb dukansu musulmi ne amma an zaɓe su ba a damu da haka ba ah, wannan darasi ne ga 'yan najeriya cewa za a iya zama ɗaya da aka sami shugaba na gari shugabanci na gari so duka waɗannan shi ne ah, ne ya kamata mu koya ko bai kamata a ce wai a manta da tarihi ba tarihi yana da muhimmanci da rayuwar adam rayuwar kasa kuma inda kake zama ma yanzu a iran ai basu ba sa manta da tarihin su kasashe masu wanda suka ci gaba ba sa manta da tarihi ya kamata mu ma mu san muhimmancin tarihi a rayuwar kasa kada manta da ke 12 to dokta lokacin da aka yi wannan batun june shugaba mai ci yanzu wato shugaba muhammadu buhari na najeriya ya goyi bayan june yanzu da yake yana kan mulki hmm. me ya kamata ya yi saboda kada za ka maimaita irin wannan a zaben za a yi shekara mai zuwa ita yanzu ka san lokacin june 12 lokacin soja ne ko ana mulki ne bisa da greece yanzu shugaba buhari bai da wani zabi da aka yi zabe bai da wani iko yake ya rushe zabe kuma yadda na fahimce shi yanzu haka yana da niyan cewa zabe duk wanda ya sami a mai rinjaye a sa shi shi ne kan gare da mu saboda da yana ganin shi shugaba musamman da aka ya sani wani electoral act yana da kudurin cewa a yi zabe cikin kwanciyar hankali kuma a ga cewa kulun jama'a ya zama tabbatacciya so ba ba da na ganin ba da wani nufi cewa zai yi wani abu daban da ba bisa ga demokaradiyya ba to dokta matsayinka na tsohon malamin siyasa akwai masu ra'ayin cewa a dawo da wannan gwamnati ta jin 12 me za ka ce dokta akwai masu cewa a dawo da gwamnatin jun 12 a ba su mulkin su su yi mulkin su duk da cewa abiola ya mutu wannan wannan ba ba daidai ba ne ko da yake aka ce a yi tunani a kala kalamanta da tarihi amma ba wai za a zama mun zama bayi ga tarihi ba wannan ba zai za a kuma nuna eh, fahimta ba ne bayi da za a dawo da tuwa a yanayin da muka sami kanmu a ciki yanzu mutane su yi da duniya su zaɓi wanda suke so ba wata yamma mai ta jiwar ba. to dokta zaka kai magana kan cewa an mai da yamurai gefe ba sa so a cikin mulkin najeriya kuma jama'a suna na kamar cewa aka ba su mulki za su raba kasar nan guda biyu ne me yasa ba a tsoron ba biyar mai mulki saboda kada dawo da jintol. ba za idan aka idan aka ba yau mulki zai zawo da jin tsoro ba wannan ba magana ba ba ba maganan gaskiya bane mu sani cewa fa akwai tari a kasa kuma akwai doka duk wanda aka zabe shi zai yi tafiya ne bisa ga dokan kasa idan yayi wani abu da kotu na nan za a kotu za a kai shi kotu kotu kuma da hukunta da shi abin da ya yi fa ba daidai ba ne zama alƙwasi da sauran babu wani masararo anan ne kuma kawo ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau a sai allah ya kai mu na gaba a maimakon dr sale dauda masanin siyasan najeriya kuma malami a jami'ar abuja najeriya ni alkun da shi na gabatar da ke cewa sai wani jikon Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH to kafin mu shiga gadan gadan a cikin shirin muna ta al'ummar musulmi gaba ɗayan mu murnar babbar sallah Allah ya karbi ibadunmu ya kuma sake maimaita mana ta baɗin baɗaɗa To kasancewar muna a ranakun babbar sallah dama ce a gare ku domin isar da sakonninku na barkar sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko idan ka shirya sai ka fara da gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa da farko suna na tasiri unguwa tudu da magarin Nijar ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na barka da sallah zuwa ga Hassan Barka Sanusi Madatai Isu Madatai Letoro mai san na agwa mai fati miji soja mai adai da tasowa akwai Hassan Alhaji Umar akwai Kabiru Usman kasuwar Tarasa Usaini Sitar kasuwar Kwalliya Abdulaziz Prezi akwai Mamman Sani Dauda akwai Yakubu mai aski Badaraka Ashir garin Sidi Sidi siya Ceceri akwai Abu Tela Kangarawa akwai Udu Mamadu a Jos koriya akwai ilesa ra'ayin su akwai banzema da kenan agadas a gaida mini da lawa alhaji abale agadas akwai siti tayara agadas akwai maman bunya yakuba shi akwai iliya mai shayi garken daura nigeria akwai gwani lawan ali Gama da kura akwai nanzifi ibrahim rigar malam shagari akwai comrade ilyas yakubu diga akwai kadoro diga ga dan fulani warji akwai haddabi mai kwamfuta mai yama a gaida mini da dukkanin masu sauraron mu na gode gidan radio bihot hausa daga tasiri unguwa tudu da magaram nijar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulillah da yake muna karshen mako ne wanda ya daidai da barka da sallah za mu gaida yan uwa da abin nan arziki na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato malam hassan barka da shi da sanusu winti da tahir amin da zainab bashir da awal kunya dukansu ma'aikata ne masu bamu dan labarai a gidan rediyo boh ina masu barka da sallah bayan wannan ina gaida sanusu maɗatai da isu maɗatai ina musu barka da sallah akwai hassan talba george da baba iliya mai shayi garkin daura ina musu barka da sallah akwai ladan ahmad girkau da nazifi ibrahim burgar malam shagari sokoto ina musu barka da sallah akwai adau mai kwamfuta da dozman taksi moto da magaram ina musu barka da sallah akwai uda mamadu zatkori da ibrahim haruna mai unguwa bingirawa buza mazaunin kasar kamaru ina musu barka da sallah akwai malam hassan barka da yaku mai aski ba da raka ina musu barka da sallah akwai alkasim baba liman da alkasim Agadez ina musu barka da sallah Allah sa a yi sallah lahiya a kare lahiya kuma Allah ubangiji ya nuna mana tabbatin badada Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran na Siraji Haruna wanda aka sani da Letoro damar jamhuriyar Nijar. Ban zan yi sakonnan gaishe-gaishe na barka da sallar layya masha Allah da farko dai ina mai ka barka da sallah ga isu Madattai Sunushi ga madatai ina fatan za su yi sallah lafiya ta layya masha Allah zora daga ga dan mutanen warshi Tahir Yam Tahir Jambulo Kano Najeriya da fatan za su yi sallar layya lafiya kowa da kowa musulmin duniya ina fatan za su yi sallar layya lafiya masha Allah akwai abokina Alkasim Agares eh, Ilyas Agares ina musu fatan alkhairi da fatan za a yi sallar layya lafiya masha Allah akwai Dozman Takasimo to shugaba Rami Aski Malama Dala Nafisa ina musu fatan alkhairi da fatan za a yi sallar layya lafiya akwai Bila mai wata akwai Dara dan Fulani Hali dan Fulani dukansu anan kuran daga ina fatan za su yi sallah lafiya akwai Musa Hadaran Asfa ina mai fatan alkhairi da fatan za yi sallah lafiya kuma akwai Musa Isa Musa a Niamey akwai Ilyas ina mai fatan alkhairi da fatan za su yi sallar layya lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Iran mai albarka. Muna godiya da damar da kuke bamu. Zan yi amfani da wannan damar domin ka sakon barka da sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko dai ina gaida Lawali Alhaji Andu birnin Yamai. Ina gaida Abubakar Hamma birnin Yamai. Ina gaida Malam Musa Hamma birnin Yamai. Ina gaida Isufa Matsattai Kadore birnin Yamai. Ina gaida Tasi'u Unguwar Tudu. Ina gaida abokina Abdulaziz Yara Abba wanda ke kasa Algeria. Ina gaida abokina Suleiman mai sai da mai a nan kasuwar Gabas. Ina gaida tsoho Malam Ila mai sai da mantallu a kasuwar Gabas. Ina gaida babanmu Alhaji Addi a birnin Yamai. Ina gaida Alhaji Abubakar mai sayar da littattafai. Ina gaida shugaba Iliya mai sayar da shayi a garkin daura. Ina gaida 'yan uwa da abokan arziki na kusa da nesa. Ina miƙa sakon sakon barka da sallah ubangiji Allah ya gafarta mana ya maimaita mana assalamu alaikum radio biyu ta iran ina muku fata alkhairi ina gaida dukkanin ma'aikatan ku dangance da damar da kuke bamu muna gaida yan wada amana arziki a yau ma za mu yi amfani da damar na mu gaida yan wada amana arziki da farko suna na mama shafi'u wanda aka yi sani da tupac mai wacha shugaba na fada himma matasa ina gaida mambobi na himma matasa ina musu barka da sallah musamman zuwa ga isaka sj ina mai barka da sallah to da fatan waɗanda aka gaida sun ci sakonnin ina ga kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa a cigaba da bukukuwan babbar sallah cikin ƙoshin lafiya Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Hissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard na Ayatollah shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo maku mun yi maganar yadda mushikai suka fito yakin uhudu tare da mayaka mahaya dawaki kimani dubu uku sannan masu tafiya a ƙasa kimani dubu biyu banda haka sun fito da mata wa'anda hindu matar abu sufiyan take jagorantansu suna ta rera waƙoƙin hamasa da zuga mazaje wajen fuskantar makiya da haka suka isa uhudu kusa da madina suka sami musulmi sun riƙa su zuwa can har ila yau mun bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam da kansa ne yake jagorantar yakin shine yake tsara mayaka kamar yadda ya dace don haka ya zabi tsayawa gaban dutsen Uhudu ya sanya dutsen Uhudu a baya don ya zama garkuwa a gare shi daga mushrikai da kuma munafukai wa'anda mai yiwuwa za su taimakawa mushrikai sannan ya fidda mayaka masu kibiya ya kai su kan wani dutse ta hanyar komawa madina sannan ya nada abdullahi bin jubair a matsayin shugabansu ya kuma yi masu nasiha ya faɗa masu cewa su tsare wannan mashigar kada su sauka ko da sun ga musulmi sun kori mushikai har zuwa makka haka kuma kada su sauka ko da sun ga sun kori musulmi har sun shiga madina kada su sauka daga wannan wurin sai sun sami umarninsa. daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fidda tutoci ya ba wa shugabannin an guda biyu wato Hazraj da Aus amma ya mika tuta muhajirun da kuma tuta musulmi gaba daya ga Ali da Abi Talib alaihi salam sannan aka fara yakin Uhudu da ɗaiɗaikun mutane masu mubaraza a wannan karon waɗanda suke dauke da tutocin rundunonin guda biyu ne suka fara mubaraza a tsakaninsu wato Ali da Abi Talib alaihi salam ɗauke da tutar musulmi shine ya fara mubaraza ta talha bin abi talha mai rike da tutar mushrikai kuma nan da nan ali da abi talib salam ya kashe shi ya kuma kayar da tutarsa kisan da amirul mu'minin ali da abi talib salam ya yi wa talha bin abi talha ya ba wa musulmi karfin gwiwa suka fara farwa mushrikai da dukkanin karfinsu kuma nan da nan suka tarwatsa su inda mushikan suka juya baya suka bar fagen fama sun gudu har suka bar matansu da kayakinsu a baya farkon yakin da ya kasance kai a fili kuma babban nasara ga musulmi akan mushirkai sai dai wannan nasarar bata dawwama ba sai na wani lokaci saboda wasu kurakuran da bangaren musulmi suka yi kafin a fara yakin abu sufyan ya sanya khalid bin walid karkashin wata runduna ta mahaya dawaki wa'anda ya umarce su su jira duk wata dama da suka samu na bullowa musulmi ta baya wato ta inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su kibiyoyi kimani hamsin don su tsare ɓangaren madina a lokacin da kafirai suka gudu suka bar fagen fama sai wasu musulmi suna gani yaƙi ya ƙare sai suka sauka suka fara ɗibar ganima wannan shine kuskure na farko don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce masu su fara kwasar ganima ba wannan halin ya yaudari masu kibiya hamsin wanda suke tsaye kan dutsen da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aje su ya kuma gargaɗe su kan cewa kada su bar wurin sai tare da umarninsa sai su ma suka fada a cikin filin suka fara kwasar ganima duk da cewa shugabansu abdullahi bin jubair ya gargaɗe su ya kuma tunatar da su umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a fara yakin sun kuma manta da wasiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a gare su na kada su gushe daga inda ya tsaye da su don haka a lokacin da Khalid bin Walid ya ga masu kibiyoyi musulmi yawan su ya ragu sai kawai ya ja rundunarsa ya fada musu ya kuma kashe dukkanin wa'anda ya samu akan wannan dutsen har tare da shugabansu Abdullahi bin Jubair sai khalid da rundunansa suka fitowa musulmi ta baya don a lokacin sun bar jikin dutsen uhudu sai kuma wasu wa'anda suka gudu daga cikin mushikai suka koma fagen daga aka sa musulmi a tsakiya abinda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake tsoron kada ya faru ya faru saboda saba umarninsa da wasu suka yi daga cikin mayakansa masu sauraro a nan zamu da saya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito a idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin kistoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin mara gaba shirin musan dokokinmu. san dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri waɗanda duk suka kasance suna sauraron mu a cikin wannan shiri lallai suna da yaƙini akan cewa wannan shiri na musan dokokinmu yana kawo musu abubuwa dangane da fahimtar dokoki da ainihin tushen dokokin da ina aka dosa musamman a cikin wannan bangare da muke magana akan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala To a wancan shirin mun yi ƙoƙari mu bujiro da yanda shi ɗan adam ya jahilci dokar Allah ta'ala. Da yanda ɗan adam ya jahilci shi kansa wanda ya bashi dokar wato Ubangijin kansa subhanahu wa ta'ala. Mun yi tsokaci akan haka wanda a bisa ɗabi'a duk wanda ya jahilci wata doka ya kuma jahilci mai kawo dokar to suna daga cikin abubuwan da zai sa shi wanda yake dauke da wannan jahilci ya dinga kare wannan dokar amma idan aka samu wani wanda yake ya san wane ne wanda ya kawo doka din nan waye shi menene girmansa a wajensa yaya ya ɗauke shi a wajensa to duk abin da aka ce ya fito daga gare shi na doka to za ga ɗan adam gwargwadon yadda ya ɗauki wannan mai bayar da dokar gwargwadon yadda zai girmama dokar wannan wani abu ne a bisa ɗabi'a saboda haka idan ka ga wani yana taka dokoki yana sarayar da su baya bin su ko da ko dokoki ne wannan na duniya da muke tattare da su waɗanda suke tsatsara mana rayuwa da mu 'yan adam muka kafa wa kawukanmu da kanmu Ka ga mutum yana taka su yadda yake ganin dama to yana nuna maka cewa ne su waɗanda suka kafa dokokin ba kowa ba ne a gurinsa saboda su watakila ma yana so ya ce ba su ma isa su kafa masa dokoki ba sau so, dokokin da suka kafa masa dokoki ne a gurinsa waɗanda kwata-kwata ma ba su da amfani saboda aka bari ya taka su ya shige su yadda yake so to idan muka dawo ga dokokin ubangiji subhanahu wata'ala idan ka ga mutum yana yin wasu abubuwa shigen waɗannan yana taka su yadda yake so yana bijire wa irin waɗannan dokoki to ya jahilci ubangiji domin dokokin Allah ubangiji ne ya kawo su kamar inda muke tsokaci a wancan shirin ubangiji shi ne ya ce ga dokata ko kuma waɗanda na halice ku ku bi waɗannan dokoki nawa to in kaga an samu ɗan adam yana musu yadda yake so baya bi yana wancan kalar da su yana musu wani irin kallo na ainihin rashin kima to ya kamata mu san ko dai jahilci ne bai san waye ya kawo dokar ba kamar yadda na yi bayani ya jahilci Allah subhanahu wata'ala mai wannan dokar ko kuma ba jahilcinsa ya yi ba a'a yana so ne ya yi fituna fito da dokar saboda bai ɗauke ta da muhimmanci ba baya son ya bita. wato kenan shine malamai suke cewa tajarri kenan tajarri shine cewa ka san wannan doka ce aka kawo maka hukunci ne na Ubangiji subhanahu ta'ala kamar misali a ce mutum ya san idan yana azumi a lokacin azumin ramadana ci da sha da wasu abubuwa da aka haramta su a lokacin da mutum yake azumi da rana kafin a kai ga buɗe baki ya san an haramta waɗannan abubuwa sai ya zo ya ce eh na sani kuma ni ma yanzu azumi nake amma ku bani ruwa kofi ɗaya kuma da rana ne tsakiyar rana karfe sha biyu rana sai ya ɗauki ruwan nan kwa ya kwankwada ya ce to an sha sai me to wannan tajarri ya yi shi kuma tajarri dama in ka ce za ka yi fito na fito kenan ka yi fito na fito da wani hukunci na ubangiji subhanahu ta'ala to irin waɗannan ubangiji in ya cafke su to kaga wannan kuma wani abu ne daban saboda ka sani ka take kenan akwai bambanci tsakanin ma wanda bai sani ba duk da cewa jahilcin ma ba wai uzuri bane akan ka yi jahilci dokokin Allah tunda ai an ce ka je ka nemi sani kwanaki mun bijiro da wasu ainihin hadisai dangane da nuna cewa ya kamata mutum ya nemi sani manzo ma ya kawo bayani na cewa lallai neman sanin nan wajibi ne akan musulmi to in mutum bai tashi ya nemi sani ba kaga shi ma ba wai wani uzuri bane to balle kuma a ce ya sani din a kai ga mutum ya sani amma ya take sani din ya sani amma ya ƙi yin amfani da sani din to kaga irin wannan fi ma da wannan mutumin mutum ne wanda zaka iya ɗaukarsa ya yi wa dokokin Allah hawan ƙawara. To idan muka fito muka duba muka ce to dokokin da na Ubangiji subhanahu ta'ala da suke tare da mu kuma muke kallon su muna karanta su da yake muna bayani ne akan maɓuɓɓuga na dokokin na Allah ta'ala wato alkur'ani kuma muka faro a matsayin shine maɓuɓɓuga ta farko kafin mu shiga sunna to maɓuɓɓuga farko ɗin na alkur'ani yan uwa inda muka yi bayani duk wanda ya fahimce shi dokokin nan na Allah subhanahu ta'ala da suke cikinsa kamar yadda muka yi ishara akan dokokin nan malamai waɗanda suke ce mushtahidai su ne suke rairayo su suke rairayo su tare da wasu fahimtoci da suke da shi na ainihin hadisai wayoyi sai su hada da ayoyin da suka zo sai su fito da hukunce hukuncen Allah to mun yi bayani cewa irin waɗannan dokokin har gobe har yau har jibi har allah ne da ƙasa fa ba wai dokoki ne za su ma temporary ba ko kuma muwakkata ba ko kuma na wani ɗan kaɗan wani lokaci ba wani lokaci ba idan ku sun kasance tabbatattu ne a cikin al'amura na rayuwa rayuwar nan kuma ta zamantakewa ne da al'amura tsakanin mu da al'umma a'a rayuwa ce ta cinikayya a'a rayuwa ce hatta wacce ta shafi tsakanin ɗan adam da ainihin dabbobi ma akwai wasu irin dokoki da Allah ta'ala ya sanya yadda za mu mu'amala to mu'amala tana da dama akwai mu'amala tsakanin kai da mutum akwai mu'amala tsakanin kai da tsirrai akwai mu'amala tsakanin kai da dabbobi akwai mu'amala tsakanin al'umma mu'amala ma akwai tashin shirikayya akwai gashi nan daban-daban daban-daban duk waɗannan idan muka duba za mu ga dokoki ne na Allah ta'ala to alƙur'anin nan da ya kasance maɓuɓɓuga ta farko ta asali ta dokokin Allah to sai muka jahilce shi jahilcin da muka yi masa sai muke gallansa waɗansu suna kallonsa a matsayin alkur'ani kundi ne littafi ne na ainihin magani me magani a je a karanta suratu yasin a karanta suratu kaza domin a samu wasu abubuwa ko a yi wancan yasin ya haukace ko a yi wancan wani magani a cikin al'amura a ɗauko ayan qur'ani a rubuta a sa a cikin al'amura a yi laya da ita a je a sa a cikin kabari da yi kwana bakwai a ɗauko a je wani guri a sa wai domin a samu wani ko a hana masa arziki ko a yi wani abubuwa ko kuma da dama hata wannan kenan dangane da ma da suka kasance sun ɗauki ƙur'ani ɗin a matsayin wani abubuwa da za su yi amfani da shi domin su cutar da wasu akwai waɗanda kuma magani wa kansu kansu ba wai an ce alƙur'ani ba zai iya yi wani abu na taimakawa mutum ya warkar da shi ta wasu abubuwa ba Allah ta'ala yana da hanyoyi da dama da ayoyinsa za su kasance shafa wajen warkar da al'amura dangane da mutum ke ciki ta hanya mai kyau kenan ma wanda za su yi amfani da alkur'ani din amma yan uwa a cikin alkur'ani kamar inda na taba ishara akwai abubuwa da yawa to a cikin abubuwan da na taba ishara akai na ce littafin nan akwai hukunce hukunce da yawa sannan akwai kissoshi da yawa akwai abubuwa bayanai da yawa to saboda haka mu abun da ya fi mana mafi muhimmanci shine mu fahimci hukuncen hukuncen Allah shirya ne alkur'ani baki ɗayansa in muka fahimci hukuncen hukuncen ubangiji subhanahu wataala da ke cikin alkur'ani a matsayin sa na tushen farko na dokokin Allah to wannan ne zai tafi mana da jahilcin mu wannan ne zai tafi mana da jahilcin da muka jahilci alkur'ani din nan domin da yawa daga cikin al'umma wallahi an jahilci menene alkur'ani idan kuwa ka jahilci alkur'ani to ka jahilci wanda ya kawo alkur'anin wato shine rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in ko ka jahilci rasulullah to ka jahilci wanda ya aiko rasulullah da alkur'ani wanda shine Allah ta'ala kenan saboda haka balle ka zo kana ainihin kin amfani da dokokin Allah da hukunce hukuncensa kana kallon su ma akan wani ci bayayyun abubuwa ne na da to wannan ai dama haka ne tunda baka san waye ya kawo dokar ba ka jahilce shi baka girmama ita kanta dokokin ba mabubbugar dokokin alkur'anin kansa baka girmama shi ba insha Allah a shirinmu na gaba za mu ga wani tsokaci da Allah subhanahu ta'ala ya yi a kan cewa ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai kai karan al'ummarsa cewa sun ɗauki wannan alkur'ani abin yi wa hijira to wani irin hijira ne wannan wace irin hijira ce al'umma ta yi wa alkur'ani gashi kuma ana karanta shi ana musabaka a kansa gashi nan a kowane lokaci ƙur'ani na yana cikin wayoyinmu yana cikin kowane ɓangare na al'amuran rayuwarmu to amma yaya aka yi ranar kiyama eh? yaya aka yi ranar kiyama yan uwa manzo zai kai ƙaran al'umma a wajen Allah subhanahu ta'ala to insha Allah za mu yi bayani a shirinmu na gaba saboda yanzu lokaci ya bura mu nan sallallahu ala muhammad wa alihi To marilla yanzu kuma sai shirin muna ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki da kasa da kasa tare da bita a kansu a yau da shirin namu na yau zai dubi ne akan bayanin da jagoran jun johal musulunci na ƙasar iran ya fitar ga mahajjatan wannan shekara dangane da yanayin da ake ciki a duniya da kuma kiran da yake da shi ga al'ummar musulmi akan halin da take ciki wanda yake buƙatar faɗaka da kuma miƙewa tsaye domin aiwatar da muhimman abubuwa da suke a gaban musulmi da kuma fuskantar kalubale wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masaurare za a biyo musulmi a hankali domin jin cikakken shirin. jagoran juyin juhal musulunci na kasar iran ayatollah said al-khamenei ya aike da sako ga mahajjata na wannan shekara a aikin hajjin bana na shekara ta 2022 inda ya kirayi al'ummar musulmi a faɗin duniya da su kau da kai daga abin da ke iya haifar da rarraba kawuna tsakanin al'ummar musulmi yadda yake magana kan farkawa da tsayin daka na al'ummar musulmi wajen fuskantar kalubale a cikin saƙon da ya fitar a ranar juma'a wato ranar tsayuwar arfa Aitullah Said Ali Khamenei ya bayyana aikin hajji a matsayin wata alama ta haɗin kan al'ummar musulmi yana mai cewa haɗin kan al'ummar musulmi ɗaya ne daga cikin tushe guda biyu na aikin hajji da yake nuni da hankoran makiya musulmi na raunata musulmi ta hanyoyi daban-daban ya bayyana yaɗa salon rayuwa da al'adu na ƙasashen yammacin duniya tsakanin al'ummar musulmi a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi masu matuƙar haɗari na rusa ruhin musulmi tare da nisantar da su daga koyarwa ta addinin musulunci ta asali haitullah sai da alhamna'i ya ci gaba da cewa faɗakar al'ummar musulmi a wannan lokaci dangane da makircin makiyansu da kuma tsayin daka da suke yi wajen ƙin miƙa wuya ga manufofi na 'yan mulkin mallaka da 'yan mamaya hakan ya samar da wani yanayi mai ban mamaki matuƙa ga su makiyan. ya ci gaba da bayyana gwagwarmayar al'ummar Falasɗinu domin kwatar 'yancinsu da kuma ƙin miƙa waya ga manufofin Yahudawa a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke nuni da irin wannan tsayin daka na al'ummar musulmi a wannan zamani yayin da yake janjanawa abin alfahari na iko da tsarin siyasar musulunci a iran Ayatollah said alhamdulillah ya ce yancin kai na siyasa da kuma sauran ɓangarori da ci gaba da martaba na jamhuriyar musulunci ta iran yana jawo tunanin kowane musulmi mai hankali a duniya a cewar jagoran yin amfani da tsari da kuma koyarwar musulunci a bangaren majalisa da kuma zartarwa a bangaren gwamnati dogaro da ƙuri'un jama'a a cikin muhimman lamura na gudanar da mulkin ƙasa cikakken 'yancin kai na siyasa da ƙin dogaro da duk wani iko na zalunci suna daga cikin ka'idoji na asali a jamhuriyar musulunci ta iran aitullah da ali khamenei ya ci gaba da cewa wannan halin da ake ciki a duniyar musulmi wani abun damuwa ne matuƙa ga ma'abota girman kan duniya domin kuwa za su yi amfani da duk wani abun da suke da shi domin tunkararsa ya ci gaba da bayyana yakin basasa tursasawa tozartarwa da kuma muggan laifuka na gwamnatin yahudawan sahayoniya na daga cikin salo da makiya suke amfani da su wajen yakar farkawar al'ummar musulmi da yake ishara da hankoron makiya a mafi yawan lokuta wajen ganin sun gurgunta harkokin musulmi da kuma mayar da su a baya a cikin kowane irin lamari ya bayyana cewa gwamnatocin yammacin duniya masu girman kai sun yi rauni matuƙa a cikin irin wannan hankoro musamman ma yankin gabas ta tsakiya duk da cewa ba za su haƙura ba musamman ma yadda suke fatan ganin cewa sun yi tasiri a kan ƙasashen musulmi wajen ci gaba da aiwatar da siyasar su a kansu wanda kuma idan wasu daga cikin ƙasashen musulmi sun amince da haka wasu kuma ba za su taɓa amincewa ba kamar da kuma ba za su taɓa mika kai ga duk wani matsin lamba ba jagoran junju halin musuluncin na iran ya jaddada cewa ana iya ganin gazawar amurka da gwamnatin isra'ila a fili a lokacin da yake ishara da yanayin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya kuma irin rawar da musulmi suke takawa ta fuskoki daban-daban ya bayyana cewa al'amari ne da yake da matukar muhimmanci ga dukkanin al'ummomin yankin su zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya tare da aiwatar da al'amuransu da kansu ba tare da yin shigar shigula daga wasu ƙasashe na ƙetare ba. ya ce dole ne musulmi su yanke shawara ta ɗaukar matakai a tsakaninsu na warware matsalolinsu a tsakaninsu ya yi ishara da abin da yake faruwa a ƙasar yaman inda ya bayyana cewa ya zama wajibi ga dukkanin ɓangarori su zauna su gudanar da tattaunawa tare da samun maslaha wadda za ta ba da damar samun hanya guda ɗaya tilo wadda za a kawo ƙarshen irin matsaloli da al'ummar wannan ƙasa suke fuskanta. kamar yadda ya bayyana cewa kuma babban abin da ke kawo cikas shine yadda makiya al'ummar musulmi suke yin katsalandan a cikin irin waɗannan lamura wanda kuma su ne masu amfana da duk wani abu da yake faruwa na matsaloli a tsakanin musulmi musamman ma yaƙe-yaƙe waɗanda rayukan musulmi suke salwanta dangane da yunkurin wasu ƙasashen larabawa yankin gabas ta tsakiya na ƙoƙarin kulla hulɗa da isra'ila ta fuskoki na siyasa da tattalin arziki har ma da tsaro ya bayyana cewa wannan babban kure ne domin kuwa haɗa kai da makiya al'ummar musulmi ba zai taɓa haifar da ɗa mai ido ga al'ummar musulmin ba kamar da kuma ƙasashen da suke tunanin cewa za su iya samun tsaro ta hanyar kulla alaƙoƙi na tsaro da isra'ila to kuwa suna yin babban kure domin kuwa isra'ila ba za ta iya samar masu da tsaron da suke tunani ba kamar da kuma ya bayyana cewa al'ummar musulmi a tsakaninsu ne kawai za su iya aiwatar da tsare-tsare waɗanda za su iya tabbatar masu tsaro kuma su kare mutuncinsu da martabarsu kuma hakan ya ba su ɗaukaka da izza a duniya dangane da batun falasɗinu da masallacin kudus kuwa ya bayyana cewa babban abin da yake gaban al'ummar musulmi shine tabbatar da cewa haɗin kai da ke tsakanin su ya amfanar da su wajen kare al'ummar falastino da kuma kare alƙiblar musulmi ta farko wato birnin kudus da masallaci na al'aƙasa inda yake fuskantar tozarci da keta alfarma daga yahudawan sahiyoniya da kuma wannan nauyi ne da ya rataya akan dukkanin al'ummar musulmi sabke shi wanda kuma gwagwarmayar da al'ummar falasɗini suke yi to suna yin hakan ne a madadin dukkanin musulmi kan haka ya zama wajibi dukkanin musulmi kuma su dafa wa wannan al'umma ta palestino jagoran ya bayyana cewa haɗin kai shine abin da ya fi mahimmanci a cikin dukkanin al'amura domin kowa idan babu haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi to babu yadda za su iya cimma manufofinsu da kuma iya aiwatar da wani abu da zai haifar da ɗa mai ido a gare su da kuma mukumarsu ta fuskacin siyasa ne a matsayi na ƙasa da ƙasa da kuma sauran da mara da suka shafi zamantakewarsu ya ce ɗaya daga cikin manufofin aikin hajji shine wannan samar da babban haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi da kuma zama cikin tuntuɓa da kuma sanin irin matsaloli da ƙalubale da dukkanin al'ummomin musulmi na duniya suke ciki da kuma samun hanya ta warware waɗannan matsaloli da kuma tabbatar da cewa al'ummar musulmi ta kare manufofinta a dukkanin matakai baga kuma jagoran ya bayyana cewa a halin yanzu al'ummar musulmi tana cikin faɗaka kuma ya zama wajibi ga sauran ƙasashe da gwamnatoci masu 'yancin siyasa su ci gaba da ƙarfafa gwiwar al'ummominsu wajen zama masu 'yancin tunani da 'yanci na siyasa da kuma fayyace makoma wadda za ta haifar da ɗa mai ido ga al'ummar musulmi. masu lokacin da muke da shiyar ga riskin dole a nan za mu ja lizamin shirin a cikin wannan dan takaitaccen bayani da muka yi dangane da jawabin da jagoran juyin juhal musulunci na kasar iran ya gabatar a ranar arafa na aikin hajjin bana a madadin dukkanin sauran abokan aiki nake muku fatan alheri a kasance tare da mu a haduwa ta gaba domin jin mu da wani jigon a kasance cikin koshin lafiya. da hakan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kuma gabatar da shirin da ma Abdullahi salu Usman ka zana da karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.